الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العد والعذاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد جموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan يقول ابو godiya sun tabbata ga سبحانه وتعالى ما ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata sha uku ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yattarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da ƙoƙarin raya waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin watan ramadan da fiyayyar magana mai daraja mai tsarki maganar allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani mai daraja mai tsarki wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi domin ya zama fitila a cikin al'umma fitilar da za ta haskaka ma mutane kwakwalansu da tunaninsu da zukatansu daidai gwargwadon rukon da suka yi ma wannan littafi daidai gwargwadon hasken da za mu samu daidai gwargwadon yadda muka muhimmantar da al'amarin littafin Allah subhanahu wa ta'ala muka bi shi sau da kafa daidai gwargwadon yadda taimakon Allah da agajinsa da littafinsa za su shigo cikin al'amuran muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko ya azurta mu da haskakuwa da haskensa ya azurta mu da yi masa fahimta ah, fahimtar da za ta ƙara mana tsoronsa ta ƙara mana kusanci gare shi ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da neman yardarka kai kadai a cikin karatuttukan da muke yi a cikin maganganun da muke yi ka sanya waɗannan majalisai su zama shaidan alkhairi gare mu duniya da lahira kar su zama shaida a kanmu Allah ka ambaci mu a fadarka mai tsarki ba dan halin mu ba sai don tausayinka da ka da rahamarka akwai tambayoyi kamar haka tambayar farko mai ita yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam Allah ya kara ilimi mai albarka amin malam tambaya ta a nan ita ce na yi barci sai na yi mafarki a yinin ramadana shin azumi na nan abinda ya sa na karanta wannan tambayar na ci karo da wannan tambayar da yawa ah, sai na fahimci na na ɗauka mutum ɗaya ne ko biyu sai na ga masu tambayar sun dan yawa wanda wannan yake nuna cewa masu bukatar aure sun yawa majalisun Allah ya aurar da ku masu niyya kuma Allah ya kara mu Allah ya ba su daman karawa su kana da gaske su dai ko ba ni ka san kai ne makwabci na da kai zan fara ko ba haka ba eh, Wasu sahibu birjan ko yawa na kusa nan kuma ga a dama akwai niya karka damu ni da kai ne ka faɗa mun kai to ina ce sadakin na kai na ne da laifi ne su ji mana sai an yi laifi au ga ma to kaji yanzu na ga sadaki ya samu Allah ya samu dace a takaice yin mafarki a cikin yinin ramadana babu laifi a azumin kananan abinda yake kanka ne kai wanka ka ci gaba da sauran ibadojin ka ka ci gaba da hidindimin ka mai tambaya ta gaba mai ita yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa da fatan malam na lafiya da kuma muna fatan alkhairi ya kara basira amin tambaya ta akan zakka ne yace zan iya ba wa dan uwana zakka bayan haka kuma zan iya tsaya mishi kayan abinci da kudin zakkan da kudin zakkan da na cire mishi dalilin yin hakan shi ɗan uwan nawa zai iya kashe kudin a hanyar banza kuma ya bar iyalansa cikin kunci da yunwa salam ina fatan allah ya ƙara wa malar lafiya da nisan kwana amin zakka kamar da muka sani ɗaya daga cikin rukunan shari'a wacce allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta a mu a kan din mai hali ga dukiyar da ta shekara kuma ta kai misali eh, adadin keɓantacce wanda ibada ce keɓantacciya ga wani nau'i na kuɗi keɓantacce ga wasu yanki na mutane keɓantattu wanda allah subhanahu ta'ala ya jirginci zayyano su da ambatan sunayensu ɗan wanka yana da cikin waɗanda za ka iya ba su zakka tun da ba mahaifi ba ne kuma ba ya'ya ba na ɗaya kenan na biyu cikin ba duk wani makusanci na jini zakka akwai in mutum ya yi niyya zai iya samun lada biyu ladan fitar da zakka sannan ladan yin zumunci mun fahimta ladan zumunci kuma ko shakka babu idan yan uwanka ga su suna bukata sun cancanta to ai ya kamata a ce fa illan yusibu hawa bilun fafal ko da ruwa bai jika su ba to ya kamata dai su ma su dan tsotsi wani abu na falala da alkhairi abu na biyu dangane da ba da zarta ko kuma shi wannan bawa Allah da yake da matsala ta wajen dai da tarbiyya kan abin da ya shafi kudi shin za ka iya siyan mata kayan abinci wanda shi ne zakar eh, ya tsaya a matsayin zakarsa da ka cire da ka wannan matsalar malamai sun tattauna a kan sun tattauna a kanta bisa la'akari da abu daya wannan abu shine shin hal yajuzu ikhraju qimati zaka shin ya halatta a fitar da abin da yake kimar zakar kwatan sa ma'ana ba asalin adadin kwatan ba zakar ka misali naira miliyan ɗaya to shin ya halatta ka ba da abin da yake daidai da naira miliyan ɗaya na haji na wani abu da ake bukata malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar amma magana da tafarin jaye wallahu ta'ala a'la wa alam ita ce maganar shekul islam ibn tamiya rahimahullah inda yake cewa halaccin fitar da kimar zata ko akasin haka ko rashin halacci kenan yana da alaƙa ne da maslaha yace dalili ai asali ita zarkar tana da alaƙa ne da maslahar al'umma da bukata to maslahar ita take hukunta a fitar da zarkar a kudi tsaba ko kuma abin da yake kimarsa ina jin mu da muka ɗanyi kwanakin nan na cashless policy nan za mu dan fahimci wannan misali ga wani shi bai da account bai da shi bai san wata hidimar account ba sannan kuma ya cancanta a bashi zakka kuma kai baka da tsabar kuɗin da zaka bashi to ga yanzu maslaha kuma mabukaci ne maslaha tana hukunta ka je ka nemo haƙi ka bashi based on ko bisa la'akari da halin da ake shi a wannan lokacin hatsin yake bukata don shi bai da rumbun asusu da zai bi alat ko kuma sannan kai kuma baka da tsabar kudin da zaka bashi amma zan ka iya siyo mai abinci Ka ga wannan ba tare da mala hakari da halin da dan uwanka yake ciki ba maganar ibni taymiya rahimahullah wacce take la'akari da yanayi da maslaha wanda kuma wannan ra'ayi mai karfi ne sosai so shi ma dan wannan naka idan aka yi la'akari da halin da yake ciki rashin discipline na harkan kudi da abin nan sannan ga iyalan shi idan maslaha ta hukunta cewa in ka duba ka ga cewa abin da ya cancance sa shine kai mai wannan to babu laifi a yi masa haka wallahu ta'ala ala ala amma kada wannan hukuncin ya zama ko ina kawai shikenan sai ka zo ka kawo haɗi ka ce ta ce da ka kawo kaza ka kawo kaza bayan kuma kana da halin yin wani abin da kila mutane shi suka fi bukata wanda ba shi ne jinsin abin da kake bayar ba shi ne jinsin abin da kake yin zakka a kan shi Allah ya samu dace wannan bature ne ko ya ina ji ce assalamu alaikum What is the Islamic ruling on women taking drugs to interrupt menstrual, menstrual flow in order to complete their Ramadan fasting or not to miss much days in the month of Ramadan? Most especially when they join after some days due to the flow and for some too that have short cycle of flow. Ah, abinda bai tambaya yake magana a takaice ko take magana shine shin ya halatta matar da take al'ada misali ta san cewa misali jininta zai zo ranar 25 ga watan ramadan ita kuma in aka tana kwana biyar ko shida kafin jini ya dauke sau da aka automatically ko kai tsaye ta san in jini ya zo a azumi 25 ko 23 kaga za ta yi rasa waɗannan kwanakin da suka rage kenan har a gama ramadan babu ita ba tare da ta yi azumi tare da mutane ba abin da ya rage so tambayar ita ce shin ya halatta ta sha wani magani wanda zai ɗan jinkirta mata zuwan jinin al'ada domin ta karanta waɗannan kwanakin ya kasance maybe ta yi azumi 30 ko 29 sai ana gamawa jinin ya zo ba lallai ya zama azumi ba kila wata umara za ta yi misali ko hajji a daidai wannan lokacin da za ta yi umarar misali tana ganin cewa jini zai zo to shin ya halatta ta sha magani wanda zai ɗan jinkirta zuwan jini wannan matsalar tana da bangarori guda biyu tana da bangare na shari'a tana da bangare na likitanci shi ma bangaren na likitanci bangare ne na shari'a saboda shari'a ba ta ba da hukuncin da zai cutar da ɗan adam hasali ma ita ce jagora wajen nuna abin da zai kawar mata da duk wata cuta a babin shari'a shan wani abu da zai jinkirta zuwan jini asali idan babu wata matsala abu ne da ya halarta. to amma kamar da na ce tsuntsu ne mai fuka-fukai guda biyu dole sai an yi la'akari da tsayen bangara shine abin da ya shafi lafiya shin a likitance ba abin da za a samu na cutarwa idan an yi haka eh a'a eh, asali kenan a'a ga wasu din akwai wata wanda situation dinta ita kuma in ta sha wata kwaya a daidai wannan lokacin za a iya samun matsala To amma a takaice ga wacce aka tabbatar cewa babu matsala ba abin da zai cutar da ita to asali a shari'a idan ta sha wani magani domin ya jinkirta zuwan jininta wannan ah, ba laifi ba ne sai dai kuma yana da kyau a fahimci wani abu mai muhimmanci Shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta wannan ibada ya san cewa za ki ji waɗannan kwanakin da kike mitin ba wai kin rasa su ba ne in reality a wajen Allah uzurin ki ba ke kika kirkiro makanki ba saboda haka baki da matsala kamar yadda za ki samu lada idan kin yi azumi to azumin azuminki inda za ki ci gaba da yin azumi tare da jinin akwai sabo ko ba sabo sabon Allah ne to ashe barin shi ma ibada ne ke mun fahimta a shari'a duk uzurin da ya samu mutum wanda ba kai ka gangantar da samar da shi ba shari'a ce ta baka kuma is natural not artificial mana ba kiro shi kai ba haka yake a bisa abin nan abin da Allah ya rubuta ma dan adam to babu babu laifi ah, na biyu na uku ah, a cikin ah, fitowar wannan jini da Allah ya kaddara ma mata akwai hikima to toshe shi da hana shi ya fito na wani lokaci musamman idan mace ta saba kanta da yin haka ko shakka babu da long ko kuma bayan wani lokaci zai iya haifar da wata matsala amma dai asali idan aka amintu daga duk wata cuta da duk wata matsala din eh, an yi ɗan so ɗaya haka su ji bisa shawarar likitoci su duba ki su gane ya kamata sannan wani magani ya kamata ki sha wanda zai yi daidai da yanayin ki? wannan eh, babu laifi insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa alam ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الأعلى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الذي حرج har yanzu dai ba mu gushe ba muna tattaunawa a kan su kan aya ta 61 a cikin suratu an-nur sura mai albarka wacce ta kunshi sakonni mabambanta na zamantakewa na yau da kullum na hulɗa da alaƙoƙi na yau da kullum tsakanin al'umma za ka iya cewa wannan sura tana daga cikin manya-manyan surori waɗanda suka kunshi wasu filas ko wasu ma'aunai da kowace al'umma ya kamata ta auna kanta a babin mu'amala da zamantakewa wannan ayar kamar da muka ambata tana tattaunawa ne akan a koyar da mu abinda ya kamata ne na lokacin da eh, na abin da ya shafi cin abinci ta wani bangare waɗanda aka daga makafa babu laifi idan ba su je yaƙi ba ko da asali a zahiri suna da hali amma saboda wata lalura ta makanta ko ta matsalar kafa ko kuma ta rashin lafiya aka daga musu kafa ko kuma sauran abubuwa da muka ambata in za a iya tunowa mun za a daidai gabar eh, aw sadiqikum inda Allah subhanahu wataala ya ce aw sadiqikum ma'ana babu laifi ku ci abinci sawa'un a tare ku ci lokaci ɗaya ko kuma kowa ya ci ko da kun ci lokaci ɗaya kowa ya ɗiba a plate ɗinsa daban-daban babu laifi idan kun yi haka a gidajen abokananku gabar da muka ambata ita ce lafazin au an zo da shi mufradi mufradi shine singular ma'ana lafazin da yake nuna ɗayantakar abu ma'ana abu guda ɗaya ne jam'in kalman shi shine Afirka. Ah, sai muka ambaci cewa daga cin abin da malaman qur'ani suka faɗa a wannan gabar shine ishara faɗakarwa nuni zuwa ga cewa ka zama mutumin kirki ka zama na kowa ka zama kana shiri da kowa zuciyarka sake take da kowa amma wanda za ka zaɓa na kusa da kai a matsayin amini to ba kowa ba wanda za a ce a yi bacci a tashi tare da shi eh, waye za ka amince masa da sirrinka waye za ka in kana cikin damuwa za ka kai masa kukanka da damuwarka ba za ka ji gobe da ba a majalisa ya zo yana cewa yadda kuke ganin shi na ai jiya muna tare ga abin da yake faɗa ba irin wannan ba wannan eh, wanda ka sani ne ba aboki ba ba amini ba amini shine wanda zai kula da haƙƙin amintaka zai kula da haƙƙin zumunci baya sanya ga zamewarka ko gajiyawarta. kuncinka kunci ne gare shi damuwarka damuwarka ce bakin cikinka bakin cikinsa ne farin cikinka farin cikinsa ne ci gabanka yana kirga shi a matsayin ci gabansa tauyewar da za ka same ka ko za ka bayyana a cikin rayuwarka yana ganin shi ma tasgaro ne idan hidimar ka ta tashi liman ne a babu hidimanka ko da shi ne ladan shi ya kira kuma shi ne a gaba mun fahimta sannan idan aka samu yamutsewar hazo na rayuwa to baya rowa da abin da hannunsa ke kirgawa na ya maka inna a al-haqqa man kana ma'ad wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak ومن إذا ريب الزمان شتتك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه فيك شمله ليجمعك yake cewa abokinka na gaskiya amini na gaskiya wanda za ka saki jiki da shi shine man kana ma mutumin da yake tare da kai a koda yaushe tare a nan ba dole sai tare na jiki ba asalin tare tare na zuci din gara tarayya ta zuci wacce ko da ba a samun haduwar gangan jiki amma an gina taron tarayyar a bisa amana da tsoron Allah wannan ya fi alkhairi fiye da taron da jiki kullum ke taba juna ake taba juna amma zuciyar tafasa take yi da kowa kowa na jin haushin kowa ko da ko fuska tana nuna salaman salama amma ta ciki na ciki sai ce wa man idarai zamani fadda'at shi ne mutumin da idan yau da gobe ta tarwata ka ma'ana aka samu matsalar rayuwa to shatta tafi ka shamla huli ya ya yadda ya ɗan bata wasu tsabar wata tsabarsa wasu silallansa ya yadda ya haƙura da su saboda ne saboda maslaharka ya yarda ya bata awarsa biyu ko uku a kan abin da ya shafe ka wani ba abin da ba zai iya ba irin ya dan baka lokaci lokacin da kuma kake bukata zai iya maka amfani ta. to shi a babin amintaka akwai taimako na zahiri akwai taimako na batini taimako na zahiri ina abin da ya shafi tsaba kuɗi kenan karfi da sauransu kare mutunci a inda za a ambace ka duk wani yana cin amintaka da gaskiya kana tare da wani tasanci tsakani da Allah sai aka ka halarci wata majalisa sai ka ji ana ɗaiɗai da namansa ana da ana taidai yadda aka ga dama sai a ah, Allah sai inda karfi na ya kare duk wanda yake kare mutuncin waninsa a lokacin da shi wani nashi baya nan Allah yana masa satayya da a kare mutuncinsa inda bai tunani kuma zai samu ɗaukakuwar daraja a wajen Allah ka ce abinda kuke faɗan nan ban yadda ba bai kamata ba ta ja hankalinsu ba daidai wane cin mutuncin mutum ba daidai bane cin namansa ba daidai ku dinnan da kuke magana a kan shi kai wane me ka sani a kan halayenka ba shi kana kaza kaza kaza har kana da damar da zaka baje koli a kan wane irin wannan yana ɗinke baraka a cikin al'umma yana kawo zumuncin zukata to in aka samu irin wannan amintakar irin wannan abokantakar to ita ce abokantaka ta gaskiya ita ce kuma abokantakar da ake cin gajiyanta idan an koma ga Allah subhanahu Ta'ala. abokantaka ko amintakar da aka gina ta akan san Allah da manzansa aka gina ta akan kare mutuncin juna aka gina ta akan san alkhairi ga juna aka gina ta akan narkar da duk wani kyashi da bakin cikin da zuciya za ta iya ɗauka a kan damuwanka masu irin wannan sufar su ne allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kansu al'akhillahu yawma yau ba'duhum ba a aduwwun illa al-muttaqin masoya masu son juna ranar tashi alkiyama dukkansu, ƙaunar kaunar da suke ma juna soyayyar da suke ma juna za ta rikide ta juya ta zama gaba da nadama da bakin ciki illal muttaqina sai waɗanda asali sun gina alakar su ne a kan tsoron Allah ba su gina alakar din an ga wane ya shigo gari to bari mu matso kusa da shi mu sharo mu ba a an ba shi sabon appointment da duk kun watsar da shi sai ya samu appointment ko ya ci zaje ko ya kaza kawai sai kaga an zo an kewaye shi jiya da shekaran jiya an bashi shi kadai kuma a gidan gidansa yana ta hamma yana salatin annabi wani bawan Allah yana da matsayi da sai aka tenuwa ta kare na san matsalar mulkin duniya ce da tenuwa ta kare sai ya nemi al'umma a gidan shi ya rasa kamar tsuntsaye sun tashi ba tsaba wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar shi kaɗai yake rayuwa har da ƙarshe aka bar shi daga shi sai da wallahi sai dai ya zo ya wuni a kofar gida ko a zakali ya abin nan yana ta kallon motoci na wucewa. kwatsam Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka al-ayyamu nadawiluha bainan nas yadda kaga siyarin mota yana zazzagawa ke yake jiya can wani tudu wani gangare sai wata falalar daga Allah ta kara dawo ranar da aka sanar da cewa an bashi matsayi kaza ranar baya baya gida yana anguwa wallahi kun san ba Allah nan kafin ya dawo gidan ya cika da mutane yana zuwa ya ce a ah, da Allah ku tafi ku tafi ku abokanan sai ta samu ne to wannan ta samu ta aiki ne saboda haka ku tafi ku bari sai an gama kenuwa sai ku dawo kuna so mai zumunci to kaga irin wannan zumunci ba na Allah da annabi bane kamar yadda ake cewa na ba dan Allah aka yi shi ba ana so ne ka kaunaci mutum dan Allah ba zan gina tunanin in na calculation na lissafi wannan nan da kaza zai iya kaiwa kaza to bari in fara shirin tun yanzu mai zumunci ko dan yayan shi kaza daufin kaza ta idan aka gina alaka bisa gaskiya to a duniya ana cin gajiyar ta idan an koma ga Allah ko ana cin gajiyar amma idan aka gina alaka akan karya kan wata maslaha ta duniya ko kuma a kan wani mummunan zumunci to duk wanda ya siffanta da wannan alakar ranar tashi siyama yana da cikin waɗanda za su yi nadama su tagumi a kan alakar da suka yi wacce ba ta amfanar da su da komai ba wa ma ya abu zalimu na ayar ta ji a ويوم يعض الله على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني allah الشيطان للإنسان خذولا الله wa yau mai abu يعض الظالم على يديه ranar tashi a alkiyama ita ce ranar da za ka ga wanda ya zalunci kansa me yasa aka ce aka siffanta shi da zaluntar kai saboda ya ɗauki ƙauna da soyayyar zuciya ya ɗora ta inda bai kamata ba ya ɗauki zumunci wanda ya kamata a gina shi dan Allah amma sai ya gina zumuncin akan wani kumfa na rayuwa har suka yi zumunci da wannan abokin zumuncin nashi maimakon su taimaki juna wajen bin Allah sai suka taimaki juna wajen tambakewa da lalacewa to irin waɗannan su ne ranar mutanen da za su ba yasa za su ciza ba su hannu za su ciza zukira liyadaini mubalaghatan li fi izhari an an ambaci hannu domin a nuna tsananin nadama da bakin cikin da za su samu kansu a kai a ciki sai su rika cewa ko ya rika cewa ya laita littafar ma a rasuli sabila ina ma da na bi tafarkin manzo Allah sallallahu ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila sai rika kuruwa yana bakin ciki da nuna kaito ina ma da bai riki wane da wane da wane su zama na abokanan kaunar shi abokanan zumunci ba kaga wannan ayar tana koyar da kai abubuwa kamar haka abu na farko ka yi alaƙa abu na biyu amma ka yi alaƙar a gina ta don Allah abu na uku a gina ta a kan tafarkin Allah abu na hudu a taimaki juna wajen bin Allah wannan ita ce alaƙar da ake bukata aure ne aka kulla tsakanin dallaji da habiba ya kasance a ƙarƙashin inuwar wannan auren za a taimaki juna wajen bin Allah ɗa da uba su taimaki juna wajen bin Allah aboki da aboki su taimaki juna wajen bin Allah to wannan ita ce alakar da ba a nadama a kan ranar tashi kiyama amma duk wata alakar da baka taimaki juna wajen bin Allah da bin koyarwa manzon Allah sallallahu ba da tsabtace tsabtatuwar dabi'a ko wata maslaha ingantacciya ta rayuwa ba to za ta rikice ta koma abin bakin ciki gobe kiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ausadifikun muna nan har yanzu akan wannan gaba wannan jumlar ko wannan kalmar tana tabbatar da cewa ashe abokantaka Allah ya mata stamp mana Allah ya yarda da abokantaka me ya dalili Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ni ya halicce ka ya sanya mana wata fitara ma'ana wani system dan asali a cikin zuciyarmu da kwakwalwarmu shi ne kana buƙatar waninka a rayuwa al'insanu madaniyun da tsabarihi duk inda ɗan adam yake in ba aka fi aka samu ba aka samu wani miskili wanda ba ruwan shi da mutane ba to duk inda mutum yake yana son tarayya yana son gogayya yana son haɗuwa da ɗan uwansa a cikin irin wannan haɗuwa da zumunci akwai alkhairai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nas wa yasbiru ala adahum muminin da yake cakudaideniya da yan uwansa mutane musulmai muminai yake hakuri a kan wansu to ya fi tsorewa ya fi alkhairi ga wanda ya tsubbace ya koma gefe ba ruwan shi da kowa saboda ne a cikin haduwa akwai alkhairi akwai karfafa ma juna akwai narkar da duk wata tsatsar da za a iya samu ta sanadiyar kallon da kowa zai rika kowa daga nesa to nawa ne za ka rika ma wani kallo daga nesa kana masa wani tunani sai ran da kai mu'amala da shi ɗaya biyu sai ka ce kai haka yake dama ashe ya fi ni kirki ni ɗin bai magana misali ashe ba yadda nake tunani ba to inda ba a samu wannan haduwar ba ba a samu wannan alakar ba ba yadda za a yi wancan yanar ta mummunan zaton a yaye ta mun fahimta wannan lafazin kamar yadda muka ambata yana tabbatar da cewa an san kana buƙatar aboki amma wani irin aboki ake aka san kake buƙata ko ake maka ishara cewa ka samu ka duba kalmar sadiq da an haɗa ta ne da salon da dalon da wanda wannan gamayyar harfa ne guda uku waɗanda suke ba da ma'anar gaskiya da gaskatawa gaskiya na baki gaskiya daga zuci gaskiya na ƙauna gaskiya in za a yi bayanin ƙaunar gaskiya na tarayya da nuna ana tare gaskiya idan an mika da gaske na mika maka ne ba jarraba ka nike ba na mika maka ne don ina kaunar da ba don gobe jiri a rama mun jiki ba duk wani abin da bula ne fenti ne external decoration ne kawan waje to babu shi a cikin asir ballantana ya gangaro cikin sadiq duk abin da fenti ne bula to babu shi shi yasa ba a kirga sadiki ma'ana aboki kamar ka ce amini idan ya kasance tare da shi akwai aminci tare da shi akwai rashin gaskiya akwai cutarwa a gamba cikin aminci gulma an na memanci duka wannan duk wanda zai yi wannan a kanka to in an zo ana kana kirga aminai kar ka kirga da shi mun ambaci cewa lafazin singular da aka kawo yana fa'idantar da cewa ashe ba yawan waɗanda kake mu'amala da su ake bukata ba eh wajen mu'amala ka buɗe kowa kai mu'amala da shi bisa damar da ka samu bisa yanayin shi amma wanda <clears throat> za ka amince masa a rayuwa <clears throat> to ya kasance adabi ne kaɗan daga cikin dalilan haka shine <clears throat> babban taimakon da aminin yake ma amininsa shi ne idan kana da damuwa ka je ka baje kolin damuwarka shi kuma ya lallashi zuciyarka wannan aminin sawa'un matarka ce aminiyarka kai ne amininka abokinka wanka ɗanka a irin wannan lokacin kana bukatar wani agaji da wani taimakon da ba wanda zai maka shi sai wanda ya san ya san hanyoyin da zai yi wajen ya lallashi zuciyarka kuma ya sanya ka ka zama mai kyauta da zato a rayuwarka to idan ya kasance mutum biyu uku hudu duka za ka bi duka faɗa musu damuwarka to wannan yana nuna cewa kamar kana buga damuwarka a cnn ko voice of america ne ke Kwarai da gaske إذا جاوز na shirin فإنه بنشر وتكثير الوشاة قمير haka mai hikima yake sha, duk sanda sirri ya wuce mutum biyu to 'yan majalisa sun riga sun gama samu ƙarai da gaske to idan aminan naka da yawa kuma kowa ka je ka same shi ka ce gashi wannan kaza wannan kaza to shi ma yana da amini inda matsalar mu take kenan shi ma wancan yana da amini network ne na aminai in bracket wai to sai ka ji kawai labarin ka ya gama gari wannan zalunci ne jama'a na mu'amala zalunci ne na zamantakewa mutum ya amince maka da wata shawara ya zo ya ce mai kake tunani ina neman shawara maybe personal abu na iyalan kawai sai ana majalisa ko kar a ai haka zo yana tambaya ta akan ya zai da matarsa a baban Allah ba daidai ba ne. ko da kai a ɗabi'arka kai bututun ba da labarin kanka ne to ba daidai ba ne kuma ka rika ba da labarin kowa wanda ya amince maka mun fahimta eh kai ka saki naka kai ka dama amma shi wanda ya amince maka da nashi karka zama kakakin isar da sirrin shi a cikin mutane irin wannan abokin shine wanda zai taimake ka a rayuwa kamar yadda muka ambata ya taimake ka wajen tafiyar da damuwarka shine wanda zai kawo maka farin ciki haruna akhi usdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka katiran wa nadhkuruka wa nadhkuruka katiran innaka kunta bina basira kaga harun da shi da dan uwansa annabi Musa Musa ya ce ga harun dan uwana ne ushdud bihi azri ka karfafe ni ashe abokinka aminin ka karfi ne gare ka duk wanda amintakar ku bai zama masa bai zama maka karfi gare ka ba kai ba karfi bane a sa to yaushe za a yi majuna rana ce sai dai a yi ta majuna dare dare kuma ba abin da yake sa sai duhu mai hikima yake cewa sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati man ramani abokina na gaskiya shine wanda yake tarayya da ni a cikin damuwata duk wanda zai yi farin ciki da damuwarta to har abada ba zai taɓa zama abokin gaskiya ba kowaye shi ya yi farin ciki da damuwarka ko kuma ya gaza taya ka bakin ciki da damuwarka to me amfani shi larabawa sun kasance suna tsananta bincike wajen wanda za su rike a matsayin amini shi ya sa a ɗabi'arsu na ce laraba ba na yanzu ba can sun da tun jahiliya fiye shi ya sa idan suka amince ma mutum to yana zama tsakaninsu babu wani shamaki kuma babu shamaki irin wannan yan uwantaka sanin maslahar ta a cikin al'umma shine sirri ko dalilin da ya sa manzo Allah ta sanar yi mu'akati tsakanin al-muhajirun wal ansar mutanen Madina da mutanen Makka da suke da aka yi hijira domin a nuna maka cewa duk al'ummar da take so ta ci gaba to sai an samu zumunci tsakanin ɗaiɗaikunta to sai ɗaiɗaikun in sun haɗu sai a taimaki juna wajen ci gaba amma wancan yana jin haushin wane wancan yana so ya ga zamewar wane wane yana so ya ga gazawar wane wani kaza wani kaza duk haka muke misali Allah ya kiyaye ba haka muke ba in al'umma ta zama akwai haka a cikinta to za ta samu tasgaro za a samu rashin shiga saboda karancin siffantuwa masu siffantuwa da irin wannan siffar a cikin aminai shine har ɗaya da cikin masu hikima a cikin mawaƙan larabawa yake cewa walakar sahibtu bani zamani falam ajid khillan wafiyan lishada'iri asbafi fa alimtu أن المستحيل ثلاثة الغول والأنقاء والخل والوجه أو ترواية لما صحبت بني الزمان فلم أجد حلما وفيا للشدائد أصفي أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والأنقاء والخل الوحي yake cewa jiya da shekaran jiya sun koyar da ni karatu na yi mu'amala da mutane daban-daban kamar ka ce na ga jiya na ga a duk cikin mutanen da na yi mu'amala da su na yi ƙoƙarin in samu kiran wasiyyar lista da irin asibiti wani amini wanda zan tattale shi duk lokacin da na shiga cikin tsanani ko damuwa ya ce amma ban samu ba lokacin da na gaza samu sai ce fa'alintu sai na tabbatar da cewa annal mustahila talatatun idan kana neman abubuwan da ba za su samu ba ko masu wahalar samu a bayan ƙasa to abu uku ya ce alhul fatal wanda ake ta ba yara labari a ta kai ka taba ganin ta babu ai sai dai ai ta cewa fatalwa ne alhul ya ce wal amqa'u da wannan babban tsuntsun mai dogon wuya mai tashi wanda labari kawai ake bayarwa cewa akwai shi da na ana faɗa amma babu shi sai ce sau da haka waɗannan abubuwan duka abubuwa ne da faɗansa ake babu su abu na muku yin ce ina shakkar faɗa amma zan faɗa alhidin wani aboki na gaskiya shi ma ina jin tsoron kar ya zama shi ma sai a littafin dangai me yasa ya faɗa haka ba yana nufin babu ba ne kwata-kwata yana nuna karanci ne sako a nan shi ne kai mai sauraro da ni mai magana mu yi kokari mu gyara yan matsalolin da muke da su wajen bayyana abokantaka ta gaskiya idan an yi maka ba daidai ba ka kau da kai ka ci gaba da rayuwa ko kuma ka nuna cewa an maka ba daidai ba domin a gyara a ci gaba da mu'amala amma ba ga kowa ba akwai mutumin da dama mu'amalar ku ba ta kusa ba ce sai wata matsala ta faru aka ce abin nan za ka iya kau da kai a ci gaba da rayuwa amma wanda mu'amalar ta kusa ce an zama ɗaya to kaga wannan daban yake laisa alaikum aw sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi ku ci abinci a duka waɗannan gidajen da aka ambata tun daga gidanku gidajen iyayenku maza iyayenku mata kakanninku maza kakanninku mata yafin da mai da sauransu har ka gangaro gidajen abokananku babu laifi ku ci abinci tare gaba ɗaya a zo a zuba a kwano da kabaki a ci ko kuma serve yourself kowa ya bashi plate ya zuba ga shi ya zo a gurani ko au ashtata ko daban-daban amma in muka lura za mu ga cewa an gabatar da jami'an akan ashtata an gabatar da ci tare akan ci daban-daban domin a nuna maka afdaliyatul akli jami'an ko jama'atan fifiko da albarka ta fi kusa da ci tare gaba ɗaya akan nau'i daban-daban jami'an au ashtata wannan lafazin a ƙur'ani yana da cikin lafazin da malamai suke ambata cewa idan kana karanta ƙur'ani sai ka ci karo da wasu kalmomi guda biyu wacce ɗaya ka san ma'anarta amma ɗayar ba ka sani ba to ɗayan za ka taimake ka wajen fahimtar ɗayar yanzu misali mutum ne bai san ma'anar ashtata ba yau ma irin ya turo nasu ashtatan to me ashtata nan sai ka an ce eh, an takulu jami'an kai kuma ka san jami'an jami'an jama'a jama'a to ashtata daban-daban kenan sai kalmar jami'an ta taimake ka wajen fahimtar ashtata wa min al'anani hamulatan wa farsha eh, da irin su آه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا لما تمسا wani mai hikima mawaki yana لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهب بن شيبانا إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو نوتة لانا قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم شن شنوا إليه زرافات وقاموا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برحانا yana zumbane ga kabilansa yana cewa kai cansu me yasa ya ce ba sa taimakon mabukaci sun bari mutuncin 'yan uwansu yana zubewa me dalilin sai ke cewa kuna gani aka zo aka taba dabbobi na aka kwashe su kabilar suwana suka kwashe dabbobi na da na zo na kawo muku sai kuka ce kawai ka bar ma Allah har ke cewa kai ka ce a duniya ba a halicci mutane masu tsoron Allah ba sai 'yan kabila ta duk sun abu ya faru sai su ce a bar mu Allah in ji shi to sai yake cewa da ƙabilar su wane da wane da ba haka za su yi ba su lokacin da suka ji damuwa ta sai suka su da dawakansu suka je a maimakon raguma na talatin da aka kwace sai da suka kwace mun guda da kaga yan albarka in ji su sai ya ce na idashabu abdana jidaihi lahum qamu ilayhi zarafatin wa wahdana shine ashari mutanen da idan sharri ya ya mutu yaƙe ya buɗe hakoransa sharri kenan sai su yi ɗamara su tashi zarafatin wa wahdana to kai yanzu baka san me zarafat ba amma ka san wahdan wahdan ɗaya ɗaya amma sanin kalmar wahdan sai ta fassara maka me yake nufi da zarafat zarafat shine taruwan abu ya zama na ya dunkule ya ba da wata siffa ko wata suran da za a gan shi da girma sai sa ake kiran zarafa zarafa saboda dogon wuyan da ya taru a waje da so su ma zarafa a dunkule a tare sai su kai farmaki domin sharewa don wasu uwansu hawaye almuhim ah, ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ba laifi ba ne a gidan an tashi cin abinci a ci abinci tare ko kuma a ci daban-daban wannan yake nuna mana cewa ashe asali daga cikin karamci da mutunci shine kada mutum ya zama mai rowa akan abinci tunda da shi an ce jami'an aka gabatar da shi tare kuma larabawa da mutanenmu duk an saba da wannan tafiyar ta cin abinci tare ko duka mutane za su iya tuno lokacin da iyayenmu da suke ciyayya kan sai a fito da abincin fito da abincin gidan alhaji muhammadu alhaji tanko gidan malam mudi malam ahmadu malam duk sai a fito da abinciccika a zo bayan sallar isha a zo a zauna a ci amma yanzu ba kowa ya koma rayuwar indomi da mai kowa shi kadai a gani kowa shi kadai to ba cin abincin ne tare abinda zai burge ka ba a matsowar zukata ba wai gare su ba kai yanzu ka zo ka fito daga gida ka ga babanka da baban wane da baban wane duka a waje ɗaya suna zaune ka ta kayan da duka ka ne ke sannan a cikin haka akwai rufa ma juna a fili wanda kila gidan shi ba ya abinci ba sannan a cikin haka akwai nuna tare ake ɗaya ake duka abincin za a juye wannan shinkafa da miya wannan eh, tuwo da miyan bako da mai haka za a duka ana tare duk wani yana da albarkar jami'an au ashtata saboda yanayin lokaci bari mu dasa aya a nan har sai Allah ya kai mu gobe eh, gashi mun gangaro kuma majalisi tsora biyu da ni malam Allah da zai ci gaba insha Allah za mu yi gobe za mu yi jibi insha Allah daga nan imam sai ya dora insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh